muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha uku ga watan sha'ban hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai yau kuma ita ce rana ta ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu ne domin ci gaba da karatu da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma muna haɗuwa domin wannan karatu a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan are garin kyafi jihar nasarawa <clears throat> wadda ina ga daga wannan tafsirin sai tafsirin ramadan duk da insha Allah za mu yi karatu ɗaya a littafin tarbiyya ko kafin kafin ramadan a ba za mu yi ba za mu yi hudu sai ramadan za mu fara tafsiri ne a ranar da aka kama azumi duk ranar da aka fara azumi a ranar za mu fara karatu za mu fara karatu ne ƙarfe na muke karatu da ramadan goma ne ko goma da rabi goma da rabi ne ku don ma goma ne ya koma goma da rabi za mu fara karatu kuma musamman mu afirkan time aiko yawa ni ko ba kowa na zuwa fara karatu in Allah ya sa ko aljanu suna zaune suna ji kuma ga na kai mu wanda ba sa Mun? Hmm, kuma Allah ya shaida ko shine mafi girman sheda Allah ya sa mu dace Allah ya sa mun dace Allah ya ba mu ladan abin da muke kai muna cikin suratu al-muddathir mun tsaya aya ta 30 ko yau za mu yi karatu cikin aya ta talatin da ɗaya zuwa aya ta talatin da bakwai insha Allah ayoyi bakwai kenan za mu karanta yau insha Allah kamar yadda muka saba za mu karanta a amsa sa'annan kuma sai mu zo mu yi bayanin ayoyi insha Allah an shirya ku? أعوذ بالله السميع العليم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون أقول باكي والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بارك الله فيكم wannan shine su ne ayoyin da za mu karanta a yau sha Allah in ba manta ba mun yi bayanin ayoyin da muka karanta a baya tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki zarni wa man khalaqtu wahida ko mun faɗi ayoyin sun sauka a kan waye suna magana da waye specifically na'am waye wannan mun faɗi sunan shi mun faɗi sunan waɗanda waɗannan ayoyin suka sauka a kan shi an manta na'am kin ce baban Khalil bin Walid to shi ne sunan shi ai mun faɗi sunan shi in kin ce sunan baban Khalid bin Walid kuma na ce me sunan shi ko ki ce komai ba shi sunan dan wane Khalid bin Walid ko to kin kuma sunan baban wane to ba ga ba tili ba shi sunan baban ma Al-Walid din ba kenan to Al-Walid bin Al-Mughira ko baka ce sunan Alwale bin al-mughira so da bance zan bada wani abu shi sa ba tana babu shikenan mun ce Allah madaukakin sarki ko an faɗi me ya faru ko an faɗi me ya faru to waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki a ƙarshe a karatun da muka yi mun karanta ayoyin inda Allah madaukakin sarki ce alaiha tis'ata ashar yake a wutan jahannama akwai mala'iku masu kula da wutan har mala'iku goma sha tara. To da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa alaiha tis'ata ashar. A wutan jahannama akwai mala'iku guda goma sha tara. Sai Abu Jahal, sai wane? Abu Jahal, Abu Jahal asalin sunansa Amuru bin Hisham. asalin sunansa amuru bin hisham amma mutanen maka suna kiransa da abul hakam suna kiransa da wani abul hakam ma'ana kama a ce mutum mai yawan cikima mai yawan dabara ya iya alƙalanci sai manzon Allah sallasa ya canja abu abul hakam ya koma kiran shi da abu jahal baban jahilci sai sunan da manzo Allah yake kira shi da shi sai ya rufe asalin sunan shi da sunan da mutane suke kira shi so dama abin da ya cancanta to ina hikima ga wanda bai gane musulunci ne kamata yi ba ai babu sai jahilci to shi Abu Jahl da aka karanta sai ce a hafta ai ne mai sauki to kun ji mutan mala'iku goma sha tara ne yanzu mala'iku goma sha tara za su iya kama mu dukan mu ɗan maka ai mun ishe su kuma yana ganin to shi ma 'ya'yan shi kawai sun isa an gane ku. Abu Jahl ya faɗi wannan akwai wani arne a lokacin sunan shi Asid asid sunan su kenan shi sai yake cewa so da ka shi abin da ya faru ne shi ya shahara da mutum ne mai karfin bala'i masarban tarihi suna cewa so da tsaban ƙarfin shi har kuɗi yake sawa in aka yanka saniya aka feɗe fatan saniya sai hau fatan sai tsaya sai sa kuɗi duk wanda ya iya jan shi ya faɗi ya janya fatan za a ba shi wannan kuɗi za a zo a taru mutum za su iya kai goma su kama fatan su ja sai dai su yaga fatan amma ba su iya jan shi ya fata ba so da bala'in ƙarfi shi sai shi ya ce a to shi kenan ƙwarai sha kwantar da hankalinku an ce su goma sha tara to ni zan tsaya da sha takwas ku sai bari ku sauran mana shi zai faɗa da mala'iku sha takwas su sauran ƙwarai sha sai bar musu ɗaya sai ya zau ba wanda zai shiga wuta tunda an ce mala'iku sha takwas ne haka ka maganganun banza na izgilanci ma ayan alkur'ani ce ke Allah maɗaukakin sarki sai ke ba su amsa Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu gadin wuta ba face mala'iku ne ba fa mutane bane ku sani kai da kace mutanen ƙuraisha za su isa da su kai da kace a barka da sha takwas mala'iku ake magana fa ba mutane ba ya kata ka san wannan a mutanen ma kai ta san akwai wanda ya fi dinga saboda ya taɓa zuwa ya ce shi zai kokowa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yadda in aka da shi zai musulunta sahabbai suka manzo Allah a alaihi shi. ya zo da aka buɗa aka buɗa aka buɗa aka ɗauke shi aka nuna ma Allah aka buga sai ce bai shirya ba ne. Ya ce an mishi ba zata ne aka sake aka sake aka sake buga shi aka sake aka sake buga shi da ƙasa kuma duk da aka bai musulunta ba bai musulunta ba to shine Allah ke faɗa masa cewa mala'iku ake magana fa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika waɗannan fa da aka ce masu gadin wutar ka sani fa ba fa mutane bane mala'iku ne sannan wa ma ja'alna iddatahum ko mu sanya wannan adadin nasu mu ce mu sanya su su takwas ɗin. kuma har mu sanar da ku cewa su 19 afwan kuma har mu sanar da ku cewa su 19 bane illa fitnatan lil ladina kafaru mun yi haka ne saboda zama jarabawa ga waɗanda suka zama kafirai waɗanda dama ba su imani da Allah ba ba su imani da alƙur'ani ba su mai da alƙur'ani abin izgili Allah ce mun faɗi wannan adadin ne saboda musu jarabawa mu ga jarabawan za su yi imani shi kuma za su yi izgili da abin da muka faɗa illa fitnatan lil na kafaru Allah ce ko mun sake faɗan adadin ne ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون saboda waɗanda muka baiwa littafi Yahudawa da Nasara Yahuda da aka ba su attaura Nasara da aka ba su Injila so da su ƙara samun yaƙinin cewa Ƙur'ani ma daga wajen Allah ne so da attaura da Injila haka Allah ya faɗa cewa mala'ikun da ke kula da wuta mala'ika ne goma sha tara sai a Ƙur'ani ma Allah ya sake faɗa mala'iku ne goma sha tara to kaga in suna kokonton qur'ani to ga qur'anin ya dace da abin da suke da cewa daga Allah ne Allah ce nayi haka ne li yastayqina alladhina utul kitab so da waɗanda muka ba su littafi su ƙara samun yaƙini da tabbas wal mu'minuna su ma mumunai su ƙara samun yaƙini da tabbas a ah, to ai at-taura daga Allah ne injira daga Allah ne qur'ani ma daga Allah ne ga sun ba da labarin abin da yake na gaibu iri ɗaya an fahimta ku Allah ce mun sanya adadin ne ya zama jarabawa ga kafirai waɗanda muka ba su littafi da masu imani kuma su ƙara yaƙini sannan wa yazdada alladhina amanu imana kuma saboda masu imani su ƙara imani akan imaninsu so da imani yana ƙaruwa haka kuma imani yana me yana raguwa imani yana ƙaruwa kuma imani yana me yana raguwa kuma akwai yadda ake gane imanin mutum ya karu kuma akwai yadda ake gane imanin mutum ya rabu in mutum ya rage aikin aikata ayyukan alkhairi alama ce da ke nuna cewa imaninsa ya rabu in mutum ya tsara ayyukan alkhairi alama ce da ke nuna cewa imaninsa ya yi ya karu sura ka malumar ka ce al'imanu ya zidu wa yankus ya zidu bi ziyadatil a'mal wa yankusu bi ha. imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa da karuwan aikin alkhairi kuma yana raguwa ya samu na ƙasa da raguwa da na ƙasan aikin alkhairi annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce innal imana la yahluqu fi zawfi ahadikum kama yahluqu sau manzo Allah sallallahu alaihi ce imani yana tsufa a zuciyan ku kamar yadda tufafin ku yake tsufa ba tufafi yana tsufa ba daga sabo har yanzu zama ya jijjige har yanzu zai da amfani to haka imani yake a zuciya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi la ilaha illa Allah ku rinka sabunta imaninku da yawan faɗin la ilaha illa Allah an fahimta ku to anan Allah madaukakin sarki yace ya faɗi adadin mala'ikun da ke kira kula da wuta ne saboda wa yazdada allazina amanu imanan saboda masu imani su ƙara imani akan imaninsu sannan wala ya utaba na utul kitab waɗanda aka bai wa littafi kar su yi kokonto game da alƙur'ani inda suna kokonto yanzu kokonton ya zama babu shakkan da suke da shi game da alƙur'ani ya zama babu su ƙara samun tabbacewa ƙur'ani littafin Allah ne daga Allah ne Allah ne saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ce har yanzu daga cikin dalilan da ya sa aka sau aka faɗi adadin waɗannan mala'ikun waliyaƙulan ladina fi ƙulubihin marar saboda munafukai waɗanda zuciyarsu akwai ciwo waɗanda zuciyarsu ba lafiya su su ce munafunci rashin lafiya ne amma na zuciya an gane ku abin da aka ce munafukai anan ba na nufin munafukai da muke faɗa ba haka mu kowa munafiki ne mu a cikin kowa za ce wani ai munafiki ne wancan ai munafuka ne a munafunci munafunci da qur'ani yake magana akai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana akai shine mutum ya zama kafiri a zuciya amma a bakin musulmi kama abin da bahaushe ke cewa Musa a baki Fir'auna a zuci ko ko ba haka ke cewa ya zama shi ba musulmi bane kuma ya yadda cewa shi ba musulmi bane amma a zahiri yana nuna wa musulmai cewa shi musulmi ne shine munafunci da ake magana an fahimta ko kar wata dan ta miki abin da bai dace ki ce ai munafuka ai so ki mudassir ma ya magana akan ku to ba su ake magana ba ba su azuya ana maganar munafiki shi da wanda zai bayyana muku cewa shi musulmi amma shi ba musulmi bane kuma har a zuciyarsa shi da shi ba musulmi bane ko bare taba goyon bayan musulmi ba shi komai yana tare da arnani shi wannan ne munafukin, to ire-iren su waɗanda dama zuciyarsu akwai ciwo zuciyarsu ba lafiya akwai ciwon munafunci dama suna tare da musulmai ne kawai na ganin ido an fahimta ko to da wal kafiruna da kuma waɗanda suka zama kafirai waɗanda ma kwata-kwata ba su nuna cewa su musulmai ba ne za su ce ma da arada Allah bi haɗa matsala za su ce ne Allah yake nufi da irin wannan misali wani irin misali ne wannan har Allah ya faɗi adadin mala'ikun da ke kula da wuta to me fa'idan faɗan haka to za ga irin waɗannan za su rinka faɗan haka to shi kuma Allah maɗaukakin sarki la yastahi an ba masalan ma ba'ubatan ma fawqaha Allah baya baya jin baya kunyan ya buga misali koda da sauro ne ko da sauro ne amma an buga misalin mutane sai su guda biyu gida biyu duk lokacin da aka buga wani misali a Qur'ani to mutane suna rabuwa gida biyu fa amma alladhina amanu fa yaquluna fa yaqulun inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa amma alladhina kafaru fa yaquluna ماذا أراد الله بهذا وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin duk lokacin da Allah ya ba da wani misali a cikin alqur'ani Allah ya ce to mutane sai su rabu gida biyu masu imani sai ce sai su gamsu su fahimta su gane ni Allah yake so ya faɗa kuma sai su yi imani sai su yarda cewa daga Allah ne amma waɗanda zuciyarsu akwai ciwo kafarai ne munafukai ne zindikai ne su sai sun ganin to me amfani wannan misalin Ƙwaƙwalwansu ba zai taɓa hankali to musu abun da Allah yake so su gane ba so da ciwon da ke zuciyar zai hana kwakwalwarsu fahimtar abin da Allah yake so a fahimta Allah karka ba mu wannan ciwon to haka nan Allah ya faɗa cewa su waɗanda zuciyarsu akwai ciwo da kafarai za su ce ma za a rata Allah bi hada matara Allah ce kadhalika yudillu Allah man wa yahdi man sha." kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake shiryar da wanda ya ga dama kuma ya sanadiyyar fata ga wanda ya ga dama duk wanda ke ga ya shiryu Allah ne ya ƙaddara masa shirya duk wanda ya ɓata haka hukuncin Allah a kansa mafo ke da kika shirya ki ganin kike kan daidai sai ki tsayi wajen gode ma Allah da yaba ma Allah da kuma ƙara aikata daidai da ƙara roƙon Allah ya ƙara tabbatar da ke a kan daidai wanda ke ga ya ɓata yana kan hanyar kuskure hanyar da ba daidai ba sai ki tsayu tsayuwar daka wajen yi mata addu'a da fata da tausayin Allah ya shirya da ita an fahimta ku yawwa sura ba ba daidai ba ne. in mutum yana kan ba daidai ba ya zama topic of discussion ya zama duk inda aka zauna za a zage shi za a aibanta shi za a faɗi makakin magana a kan shi a ba daidai ba ne. kuma ba daidai ne a mai da shi aboki a ba aboki da mutumin banza haka kuma ba a aibanta yi sai dai a rinka masa addu'a da fatan Allah ya shirya da shi an fahimta ko amma ko ba za a yi aboki da shi ba mazalla sallata ya ce mislu jalisi su'i wa jalisi salih ka fa'idil kiri wa hamilil miski ya ce katankwacin wanda ya abokantaka da mutumin banza da wanda ya abokantaka da mutumin kirki kaman kwatankwacin wanda ya zauna kusa da mai kira ne da kuma wanda ya zauna tare da mai sai da turare mun san kira ko ha mun san kira ne kira da turanci blacksmith ko okay kaje sun ce eh hako turanci da ya lalata mu Zau da aka ce blacksmith wai eh an gane wannan amma kira da hausa ba a gane ba to kira asalin kira irin irin na da ba ana zuga wuta ba ne sai ka zo ka zauna a gurin inda ake kira sai ka zauna a gurin ko baka yi kira ba baka zuga wuta ba baka taba karfe ko ɗaya ba in ka fita za ji kana warin hayaki ko ba haka bane so da gurin gaba ɗaya hayaki ne bakin hayaki so da karfe ake konawa za a kona karfe har sai yayi laushi da za a iya lankwasa shi a lankwashi lalle ƙarfe yana jin jiki ko ba haka bane to ko kuma za ka iya fita kai warin hayaki wutan zai iya tattatsuwa maka ya ƙori ka haka ne ko wutan zai iya tattatsuwa ya ƙora maka kaya ga duka dai ba mai so ba wanda ake so bane amma in ka wana tare da mai turare fa kawai ki shiga shagon turare ko ba ki sai komai wai kika fita duk inda suka wuce za a ji mai za a ji kamshi balle kuma ke sa mai turaren ya ɗiba miki yanzu da wanda zai fita yana warin hayaki ko ya fita tufafin shi ya ƙone ko hannun shi ya ƙone saboda tattaɓin wuta da wanda zai fita yana ƙamshin turare ko ma an ma ɗiba miki turare wani ya fi wanda ya fita yana ƙamshin ne to wannan shi ne kwankwacin wanda ya zauna in kika zauna da mutumin banza to ko ke baki ɗabi'an banza za a rinka yi kallon mutum yan banza shi ne ma'anar zama da mai kira ɗin ai yanzu ake ba maƙera ba ce kira ba ba ki ma san yadda ake yi ba amma kin ta kina warin hayaki kuma hayakin za a kiran mai maƙera, kuma za ka sai ka ce kin fito maƙera. so da hayakin daban ne hayaƙin karfe ne da sauransu haka kuma wanda ya zauna da mai mutumin kirki ko ke ba mutum yan kirki ba ne in wani ma ya bada shi ya ce wance ai ba mutumin shi ya ce anya wance ce fa kawanta me yawan zuwa makarantar nan ita ce fa kawanta ita ma kullum tana zuwa makaranta ko da ba ki fahimtar komai amma za a rinka miki kallon me mutum yan kirki saka me fatacce ba a abokantaka da shi amma kuma ba a aibanta shi ana masa addu'a ne an fahimta ko shi ko mutumin kirki shi ma ana addu'a kuma ana abokantaka ne saboda kai ma ka zamu shaidan ne na kirki an fahimta ku to Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya ga dama kuma ya sanadiyin bata ga wanda ya ga dama sai Allah ce wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu amma fa ku sani babu wanda ya san adadin yawan rundunan ubangijin sai shi shi kadai bi ma'ana anan amsa Allah ke bayarwa cewa da aka yi cewa mala'ikun da ke kula da wuta mala'iku ne guda goma sha tara baya nuna cewa iyakacin adadin mala'ikun Allah kenan an gane ku so daga Allah cewa ma Junu da rabbika illa ho babu wanda ya san adadin rundunan ta sai shi shi kadai an gane ku a ce akwai wasu mala'ikun kuma da yawa kuma da yawa yanzu ya ishe ki kadai in kina son ki san adadin mala'ikun Allah in aka baki aikin ki san adadin mutanen da ke rayuwa a duniya kadai kowane mutum yana da mala'ika ta da shi ma yanzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid yanzu mutanen duniya nawa ne wanda ya ce da laƙan ya yanke hukunci sai da ce ana tunanin za su kai kaza ko kowa kuma yana tare da mala'ikan shi da ke daga aikon shi kowa yana tare da mala'ikan da ke kula da abin da yake ci kowa yana tare da mala'ikan da ke kula da abin da yake sha kowa yana tare da mala'ikan da ke kula da numfashi shi kowa yana da mala'ikan da ke kula da ina yake tafiya ina yake takawa Shefa ba wanda zai mutu sai ya gama cin abincin shi gaba ɗaya wanda ke duniyan. Walla ba za ki taɓa mutuwa ki bar wani abincin da naki ne ba za ki mutu ki bari duk wanda ke gaba ki ci ba ba naki ne ba ba za ki mutu ba sai duk abin da za ki sha kin sha duk inda kafanki zai taka ya tafi wallahi sai kin tafi sai kin tafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa mana kafin mutum ya mutu kowanne daga cikin marayakun sai ya zo ya ban kwana da ya sallame shi yace ni ne nake kula da abincinka amma Allah duk duniya na zaga na ga babu kwani shinkafa ɗaya da ya rage na duk wanda Allah ya tana zama kafin yi ka ni na gama aiki na ya tafi abin shi wanda ke kula da ruwa ruwan da yake sha na numfashi shi yake zuwa lat yace to numfashin ki saura ɗari, casa'in casa'in casa'in da da da tara, takwas, bakwai, casa'in da shida, casa'in da biyar. <laughs> har a gangaro ya ce saura uku biyu ɗaya salamu alaikum sai tafi abinci shi za ga ce kwana ka kaza nan bai cin abinci ba abinci abincin naki ya kare ni sai a ba shi abin sha in ya rasu a ga abu ya fura a ce abin da ya sha tun jiya ne wa shi bai wuce ba dama ba nashi bane nashin ya riga gama shanyewa ko da ka dage sai ya sha kuma tun da ba nashi bane wallahi ba zai wuce ba sai ya dawo sai ya dawo to kowa na tare da waɗannan mala'iku yanzu waye sai faɗan adadin yawan mala'ikun Allah kaga ya tabbata cewa wancan adadin da Allah Allah Allah faɗa Allah faɗa ne da jarabci waɗannan kafiran kuma ya musu jarawa kuma sun faɗa jarawa sun yi maganan banza kuma ba ga wutar ko ce suna wutar har yanzu Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar Allah ce duk wannan bayanin da Allah ya ba komai bane face wa'azi ne lil bashar ga mutum wa'azi ne tunatarwa ce fadakarwa ce jan hankali ne lil bashar ga mutum saka dole mutum ya fadaku dole hankalin nashi ya jawo in yaƙi akwai ranar ƙin dillanci ranar da akwai mai gari ya ɓata Allah maɗaukakin sarki ce kalla wal qamar Allah ce tabbas ina rantsuwa da wata Wallaili is adabar. ina rantsuwa da dare idan ya juya baya lokacin da gari dare ya fara yayewa gari ya fara wayewa Wasu buɗe idan asfar ina rantsuwa da safiya idan gari ya waye idan ya haske wannan rantsuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya yi kamar da muka sha faɗa shi Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halitta shi ne Ubangiji yana da ikon ya rantse da kowa yana da ikon ya rantse da komai kuma duk abin da Allah ya rantse da shi alama ce da ke nuna daraja da kima na wannan abu. yana nuna daraja da kima na wannan abu ruba Allah ya ce ya rantse wal qamar ya rantse da wata wata halitta ce ta Allah halitta ce mai kima mai daraja mai amfani da yawa amfani da yawa daga cikin amfanin wata yana daga cikin alama na tashin alƙiyama Allah ta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar daga cikin alamun tashin alƙiyama wata za ta tsage wata za ta tsage biyu ta tsage a tsakiya an gane ku ya cin alamu na tashin alkiyama sannan wata da wata ake gane lokaci da wata ake gane lokaci na 'anil ahilla sun hiya mawaqitu lin cikin suratul bakara Allah ce suna tambayin ka game da jaririyan wata shine ahilla jariran wata Allah ce ka ce musu hiya mawaqitu lin wani abu ne na gane lokaci ga mutane da wata ake gane yau an shiga wata sabo wata kuma ya kusa karewa wata ya kai tsakiya wata zai kare mawa mawaqitu nas. an fahimta ku wata yana zama yana zama yana zama fitila fitila ce cikin dare fitila ce cikin dare kuma ado ne ga sama kaga Allah ya rantse da wata sannan sai ce wallaili iz adbar Allah na rantsuwa da ƙarshen dare lokacin da dare fara juya baya gari ya kusa ya waye lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah da kanshi yana shela yana shelantawa yana ce ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman rahama ina mai bukata ya roke ni in bashi kaga ƙarshen dare ne sulusul akhir ƙarshen dare Allah yake rantsuwa da wannan lokacin wallaili iz adbar sannan Allah sai ya rantse da wayewar gari wasubuhi idza asfar Allah yake ina rantsuwa da wayewar gari shi ma wayewar gari lokaci ne mai daraja lokacin ake sallar asuba lokacin ake rakatai fajr rakatai fajr da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rakatai fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yake raka'a biyu da mutum zai yi kafin yayi sallar asuba abu ladan da Allah zai bashi yafi fi duniya da duk abin da ke cikin duniya ashe ba karamin daraja ba ne. lokaci ne da ake so mutum ya dage wajen ibada kai sallan asuban ana so ka zauna har sai gari ya waye lokacin da Allah ya rantsan da shi wasubul ila asfar ki zauna karatun qur'ani zaki zikiri ne zaki bitan hadisi ne zaki ki abin da neman kusanci ne zuwa ga Allah ki tayi har gari ya waye lokacin da gari ya waye kaga ya shiga lokacin da Allah ya rantsa kenan wasubuhi idan asfar sai ki tashi ki na tila a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke za a baki ladan aikin haji da umara cikakke ba wai za a kwatanta ba manzon Allah ce cikakke lada full complete 100% na aikin haji da umara za a baki in an kiga kullum za ki ta aikin haji da umara ke kullum shi yasa Allah ya rantse da lokaci ce subuhi. idza asfar to me yasa Allah ya yi wannan rantsuwan sai Allah ce ha la ihdal kubar ha la ihdal kubar lallai wuta yana daga cikin manya-manyan yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan wa'azi ga masu imani Allah ya mana bayanin wuta ya mana bayanin mala'ikun da ke kula da wuta Allah ce ko ku sani lallai ita wuta yana daga cikin manya-manyan abubuwan wa'azi da Allah ke wa'azi da shi kuma ita wuta naziran lil bashar me gargaɗi ne abin gargaɗi ne abin jan kunne ne abin jan kunne lil bashar ga dukkan wani mutum duk wanda wuta bai zama masa wa'azi ba bai zama abin jan kunne a gare shi ba to ba abin da zai iya zama masa wa'azi shi yasa a karatu da Professor Isa Ali Ibrahim Fantami Allah ta'ala yi na zantun wuraren 2007 na 2008 ne precisely yi karatun. sunan karatun ni'imar aljanna da azaban wuta sunan karatun kenan ni'imar aljanna da azaban wuta karatun awa ɗaya ne amma in har kika saurari karatun naki san lallai wutan jahannama naziran ne lil satin da yake professor Mansur Isa Yarwa a shugabullah shi ma ya sake yin irin wannan karatu ya karatu akan hakikanin azaban wutan jahannama ni dai a sani na a wannan karatu babu mutum ɗa a masallacin nan da ba ya je gida da kuka bane ba mutum ɗaya da bayan da je gida ko kuka don ya kai ga hatta tamboyi an gagara karantawa wallahi an gagara karanta tamboyi so da kuka shi kai shi malamin kuka yake yi karki yadda wallahi ki shiga wutan jahannama karki yadda baban amincewa wani ayon da zamu karanta a gaba zai mana tsokaci zamu buɗe magana a kai saka azaban wutan jahannama azaba ce da bai kamata mutum ya aminta ya je ya shige ta ba Allah ce nadhiran lil bashar Allah ce liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar ga wanda ya ga dama a cikin ku yayi rigejeniya ya gabatar da aikin kirki ki rike sallah ki rike ibada ki rike gaskiya ki rike amana ki rike zumunta ki rike haƙƙin makwabtaka liman sha'a minkum an yataqaddama au ya ta'akhkhar wanda ga dama kuma ya ja baya da aikin alkhairi ki zama makareciya ki zama maciya amana ki zama mai sa'a ma iyaye ki zama mara yin sallah akan lokaci duk abin da ya dama ki Allah ce wanda ya ga dama liman sha'a minkum an ya taqaddama au ya ta'akhkhar wanda ya ga dama ya gabatar da ayyukan alkhairi wanda ya ga dama ya jinkirta ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki yana nan yana jira da mu yana nan yana jira da mu shi yasa ayan gaba Allah ta kullu nafsin bima kasabat rahina wanda za mu ji ne rahina saboda mu kiyaye saka qur'ani wa'azi ne qur'ani gargadi ne qur'ani jan hankali ne kuma duk wanda qur'ani bai mishi wa'azi ba babu abin da zai mishi wa'azi Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda qur'ani zai musu wa'azi insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa wannan ita ce ayar da za mu tsaya a kai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai, kuskure da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira akwai tambayoyi da za mu wannan take cewa assalamu alaikum malam shin wai da gaske ne idan mace za ta yi wankan al'ada sai ta kwance gashin kanta eh da gaske ne kuma shi ne abin da ya fi shi ne abin da ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin na na ummu salama wanda ke cikin sahih muslim da hadisin na na aisha da ke cikin sahih muslim duka ya nuna in mace za ta yi wankan al'ada to ya zama wajibi ta kwance gashin kanta Allah ya samu gani wanda ta ce assalamu alaikum barka malam tambaya na anan shine sakin mace tana jinin al'ada shin sakin ya saku ne ko bai saku ba na gode malam Allah ya saka da alkhairi abin da yake sananne a addini shine haramun ne mutum ya saki mace tana jinin al'ada haramun ne kuma haramun ne sake ta tana tsarki bayan ya sadu da ita dole in zai sake ta ba ta haila kuma tana tsarkin da bai sadu da ita ba a wannan tsarkin duk abin da ya sa'a wa wannan haramun ne kuma in zai sake ta sake ta saki ɗaya in ya ƙara wani abu ɗaya ya yi bid'a ya yi haramun to in ya sake ta tana jinin al'adan sakin ya saku ko bai saku ba akwai tattaunawa da yawa na malamai a amma gaskiya abin da na gamsu da shi shine sakin ya saku amma kuma dole ya dawo da ita shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi Abdullahi dan Umar da Umar dan Khattab ya kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matan shi tana al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka umurce shi ya dawo da ita dole sai dai in sakin na uku ne to kuma wannan zunubin shi na wajen Allah in Allah ya ga dama ya yafe mishi in ya tuba Allah ya ga dama kuma mishi azaba na ya sa'a mishi an gane ku amma ba saki na uku bane to dole ya dawo da ita wallahu ta'ala a'lam tambayan ta biyu take cewa cewa in mutum bai sallar la'asar ba a lokacin da ya kamata to in mutum ya zo ya zo yi wajajen karfe shida shin mutum zai iya sallar la'asar a wannan lokacin eh, a yanzu da muke ciki karfe shida lokacin sallar la'asar in mutum sallar la'asar zai iya yi amma kuma ya yi laifi laifi ne jinkirta sallar zuwa wannan wannan lokacin amma in ya yi sallar la'asar amma laifi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta irin wannan da sallar munafukai yace sallan munafukai kenan ba sa yin sallah sai gab da magariba haka ba sa sallan asuba sai gab da hudowa rana kowace sallah su ba sa yi akan lokaci sai lokaci ya kusa fita sai zai yi wannan alama ce da ke nuna da ke daga cikin alamu na akwai kurkushin munafunci a tare da mutum an gane ku amma karfe shida a yanzu yadda tam yake yayi in kuma lokaci ya zo ya canza akwai lokacin da ai magariba ke shida da minti biyar da minti goma don ya kai wannan lokaci in kuma irin wannan lokacin ne to akwai matsala wanda take cewa malam my question is that can a girl that is 11 years old and she is not menstruating must she pay the first thing she needs mun sha fara cewa ba shekaru bane yake nuna balaga ko ba shekaru bane amma abu na biyu da ta faɗa shi ne ba ta fara al'ada da ba fara al'ada ba kuma tambayan ba ta fara yin gashin hamata ko mara ba in babu ko da to ba za ta rama azumin da ta sha bayan cewa ba ta balaga ba ke an gane ku amma akwai ɗaya daga cikin waɗannan to dole ta biya wannan bashin haka ba la'akari bane da shekaru abin da ake la'akari shine alamun da suke bayyana da ke nuna cewa mutum ya kai munzali sai tambayanta ta biyu take cewa ah, the lady that is not pure she went to school islamia and she is going to uh, is going to use Quran at that condition. Can she touch the Quran? Mun sha yin wannan bayanin ko? Cewa babu wani dalili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabban suka hana mace ɗaukan ƙur'ani saboda tana haila ko malamanmu na fikihu in ce ka karanta a alari har zuwa sama da suka ce mace wanda take al'ada kar ɗauki ƙur'ani ta suka sa sharaɗi suka ce sai ɗaliba mai koyon karatu ko malama mai karantarwa to shiga ko a wannan hukuncin nasu ke ɗaliba ne mai koyon karatu inda ke shiga ba shi cikin haramcin bakin an fahimta ku to kuma gaba ɗaya ma abin da ya sa suka hana sun hana ne saboda yanayi irin nasu a da can wanda mu ba mu anan shine kada ya zama to mutum mace ta zama mara kulawa da zai zama jinin ya taba alqur'ani shi kuma jinin ai najasa ne an fahimta ko ga wannan zamanin ai bayin tunanin akwai wannan kazantan ko ba haka ba in akwai irin wannan mato ba ila ba irin ba ne. an gani ko saboda haka wannan ba matsala ne. in dai za a kiyaye insha Allah wallahu a'lam wannan take cewa wannan ma mun amsa maganar shekaru kaza mutum zai iya daukan azumi ina ga mun amsa shi aiko azumin ya zo kenan wannan take cewa mutum in yana da dukiya amma kuma baya taimakawa gajiyayyu da wannan dukiyar nashi to ya hukuncin shi hukuncin shi kenan bai taimaka ma gajiyayyu ba ai ba ce akwai wani zunubi da za a baka dan baka fitar da kuɗi kana raba mutane ba abinda za a za a baka zunubi shine ka zau ga bukatun ga ka gashi kuma yana da bukata baka taimaka mishi an gane ko amma ba kai ka fita kana kawai tana da kuɗin ka iya ce wanda ka haɗu da shi ga tabbas mu bukati za ka bashi amma kai ba za ka je ko kai list ka raba mutane ba ka da wani laifin komai ba ka da laifin komai kuɗin ne amma ga ka gashi kuma tabbas musulmi ɗan uwanka yana da bukata ka san mabukaci ne ka bar shi cikin wahala ha to wannan laifi ne mai girma maza Allah sallallahu ya faɗa laifi ne mai girma sannan ko kuma a zumuntanka an gane ku so da shi dama zumunci abinda maluma suka ce ma'anar zumunci ba shi da wani definition guda ɗaya addini mana ana la'akari ne da abinda al'adan garinku sunan shi zumunci to shine zumunci in al'adan garinku zumunci shi shine marasu shi ka taimaka musu da abinci da sana'a da jari in abinda a garinku sunan shi zumunci kenan to yin wannan din ne zumunci in ka ki yanzu baka da zumunci an fahimta ku amma ba shi da wani definition da shari'a ta ba definition din kenan kowa ya rubuta urfin su abinda a urfin garin ku sunan shi zumunci ko babu wani nassi na babu wani tsari na shari'ar musulunci da yake karo da wannan abu da suka kira shi zumuncin to shine zumuncin in ba kai ba kai zumunci an gane ku amma ko wannan babu babu laifi ah, wannan take cewa wallahi ban gane wannan ba ko ta yana karanta in an gane sai mu kan kawo malama ta taya ne ba ta tica matan titocin nozuri ya su biya karanta wannan take cewa wannan ne malam assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda yake da aure amma namiji kenan yana da aure amma yana kashewa 'yan mata kuɗi a waje amma a gidan shi a gidan shi ba su da koshin kafan da za su ci wannan gaskiya mummunan ɗabi'a ce mummunan ɗabi'a ce kuma ba tarbiyyar musulunci ba ne ba tarbiyyar musulunci ba ne mun sha faɗa cewa in dai a tarbiyyar musulunci ne ko sha kwan tambaya in dai a musulunci babu wani saurayi da budurwa aiki. bare a dunga zuwa taɗi bare ana ce samun kati bare wannan ba musulunci ba ne maguzanci ne musulunci bai dada wannan abin da musulunci ya dada shi ɗayan uku ne ko shi baban yarinya ya ga mutumin kirki ya ce ya neme shi ya zo ko shi mutumin ya ganta ko kuma wani naci ya ganta ya ce ina ga kamar yar uwa ta wance za ku dace sai nemi izini a wajen iyayenta in sun ba shi izini zai same ta su yi magana in ta ji tana son shi sai faɗa ma iyayenta sai a ɗaura aure shi kenan shi kenan amma sai a ce wai wai to ba mu fahimci juna ba an taɓa fahimtar juna a waje ne walla ko shekara goma kawai ba abin da za ku fahimta ba abin da za ku fahimta tambayi iyayen mu za su faɗa muku walla ba abin da za ku fahimta ko kuna ganin ba abin da za ku fahimta sai kun auren za ku fahimci ashe ba ku fahimci komai ba ba abin da za ku fahimta ta yadda eh tana son shi baban ta eh tana son shi a daura aure ba dole bane ba dole mun sha faɗa ba dole bane sai an ba da sadaki ka za a daura aure ba dole bane za a daura aure ana kai ana daura aure ma ba a ma faɗi nawa bane sadaki shari'a duka ya da wani. ba ma san nawa za a biya sadakin ba ma an daura shi yasa a shari'a a murin malamin fitowa ko abin da ke kira sadaqul mithl ai wanda ya yi aure har ya rasu ko kuma ita matan ta rasu kuma kafin ta rasu ba a faɗi nawa bane sadakin ko kuma shi kafin ya rasu ba a faɗi nawa bane sadakin bayan ya mutu dole sai an cire sadaƙin matan a dukiyan da ya bari kafin a raba zami to shine sai sadaqul misl Ta gaso lokacin da ya aure ta 'yan mata irin ta nawa a society ake biyan sadakin sai a cire sai a bata wannan shine sadakin ki tukun sai a raba zami hukun sai a raba gado suna ka ba ba wannan bari a ce har suna tare wai har yana kashe mata kuɗi yana kaza yana kaza kuma wannan shegu da kofan barna ai shegu da kofan barna so dole iyaye su gyara su ma mata samarin su gyara su ma ƴan matan su gyara me da za mu yi rayuwa irin na musulunci sai Allah ya taimake mu sai Allah kan mu ce ba haka society ake ba ai za a ce kaza za a ce kaza to ake zaki ne dan Allah ba dan a ce ba zaki ne don Allah ba don a ce ba Allah ya samu gani Allah ya samu gyara wanda take cewa malam mai hukuncin mace wacce take al'ada amma kuma wai tana sallah tana exercise dai tana dai exercise amma bayan da za a yi wacce take al'ada ta yi sallah ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba in aikin haji take ba za ta yi dawafi ba aikin haji ko umara ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi ba duka ba za ta yi so da dawafi kamar sallah ce ko bambancin shi da sallah an yadda ka yi magana amma shi ba yadda ka yi magana na hira ba sai dai ka yi magana na addu'o'i na azkar ko na nasiha ka gode yana mara kyau amma hira shi ma ba yadda ka yi a dawafi wannan shine musulunci sai dai wani abu take daban ba musulunci da annabi ya zo da shi in wani musuluncin daban wani addinin daban ta samu to wannan kuma wani abu ne daban amma addinin musuluncin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan shine doka wannan tace assalamu alaikum malam please is it is it allowed for a teacher to ask a secondary school student out even though he won't marry her Aga abinda muke fara kenan astaghfirullah wato akwai abin da ya kamata akwai abin da ya kamata mu gani akwai abin da ya kamata mu gani asali ba asali asali yanzu ba ga dukan ku mata bane nike muku karatu asali ba hakan haramu ne shine asali inda akwai macen da ita za ta zauna ta karantar da abin da muke karantar to a musulunci haramun ne ne in zo koya mu saka asali ma mace ta zauna a gaban namiji yana koya mata karatu asali bai dace rashin tarbiyyantar da matan ya sa laluran ta sa maza su yi to kuma sai a tsaya a daidai wannan laluran da shari'a ya ba ta ba da dama karatun qur'ani kika zo yi ko karanta Kur'ani. kin gama karatun Qur'ani an tashi a makaranta Odabo an ah, mun shafara kuma ni na shafara muku ko a hanya ban yadda wata mace ta ganta mun sallama ba nace dole ta mun sallama Allah ya sa ko a hanya ban yadda so da ai akai ma haramun ne budurwa ta man namiji wani saurayi wanda ba muharramin ta ba sallama haramun ne balle classmate balle teacher, balle kuma har ya ce wai he her out that means an dan je kafe kenan an dan je cafeteria an je an sha askiri ko malami a ba malami ba ne wannan ɗan iska ne wallahi nan ɗan iska ne wannan ɗan iska ne haka wannan ba ba ba ba addini ba ne maguzanci ne ɗabi'a ce ta arna kuma shi yake haifar da barna shi yake haifar da barna ni kokari mu gyara Allah ya sa mu gyara gaskiya kuskure ne ba daidai ba ne wannan take cewa tana so a faɗa mata hikimomin da ta sa ake yin ake yin azumi hikimomin suna da yawa da Allah ya shar'anta azumi duk abin da dama Allah ya shar'anta akwai hikima da ta sa ya shar'anta ko akwai wani ban ne san wa mai tambayar ba lokacin ba zai ba mu damu ta zayyano hikimomin ba amma ta nemi waɗanda suke group ɗinmu na WhatsApp su yi adin ɗinta akwai program da za mu karasawa insha Allah daga ɗaya ga watan Ramadan tamboyi da amsa da ake ma associate professor Jalil Yusuf Zarewa za mu ta sawa a kullum za mu rinka sa tamboyi da amsa akan azumi zalla kuma za mu fara daga hikimomin da ta sa shari'a aka ce ai azumi haka za mu ta sawa eh, za mu mai da shi audio visual ba kawai rubutu da za a karanta ba zai zama kamar video haka ana ji ana sauraro kuma ana insha Allah ta'ala za a zai wannan nan hikimomin suna da yawa insha Allah ya zayyana da yawa daga ciki sai tambayin ta ta biyu take cewa wai aljanna ana mutuwa a ai ba mutuwa aljanna ba mutuwa aljanna aljanna aljanna khalidina fiha ne ita kanta mutuwan za a kashe ta saka ba wanda ya shiga wanda ya shiga aljanna ba mutuwa wanda ya shiga wuta ma ba mutuwa an gane ku wanda ya shiga aljanna ba mutuwa wanda ya shiga wuta ma ba mutuwa an gane ku wannan take cewa malam wa mutum da yake neman aure amma kuma kafin su yi auren sai suka yi lalata da wacce zai aura sai a matsayin hakan hakan ba zai hana su aure ba amma dai ya kashe zaman lafiyar auren shi tun kafin ya aure zai wuya a zauna lafiya a auren zai yi wa su samu natsuwa da juna har kuma mutuwansu har mutuwansu an kashe ya kashe mu sun kashe maka su zaman lafiyar aurensu tun kafin su yi aure so da ba zai taɓa yadda da ita ba ta taɓa yadda da shi ba kuma ginshiki na farko da ke rike aure shine yarda da amince ma juna an gane ku kaga sun sa ma Allah amma ba zai hana su ba zai hana su aure ba amma an suka tuba tsakaninsu da Allah sun tuba tsakaninsu da Allah don Allah ya ga dama sai daidaita tsakaninsu in Allah ya ga zuciyarsu cewa sun tuba tsakaninsu da shi Allah ya shiryar da mu ya shirgar da mu. kin gane abin da aka rubuta E mun mutu mun amsa wannan na'am eh na'am mace da fita tattara saurayinta wannan shi ma mun yi magana ba wani ba ma wannan bari har a fita wai yau ne za a ba da hutun azumi a hutun tafsiri ne da karatu da muke na wata-wata duk da muna da sati ɗaya kafin azumi amma ba za mu yi karatun ba sai ɗaya ga watan ramadan amma hutun islamiyya na azumi wannan sai na gyara da mala ya da mala umar kuma kun gaba gari za mu kira su in sun ga za mu iya tattauna a waya za mu tattauna So da su ne masu makarantar ina taya su ne in sun ce a ba da hutu sai a ba da hutu in sun ce a jira su za a jira su duka kuma biya ne eh. duka kuma biya ne a za su dawo da sati ɗaya ma za a kama azumi za su dawo da sati ɗaya ka a fara a fara azumi kuma da za su tafi sun bar makaranta hannun malam da razak ne kaga duka bai kata ne in sa baki ba za ka ce sun nawo za mu tattauna ita Allah amma tafsir da muke yi duk da muna da sati dai kafin Ramadan ba za mu yi karatu ba sai ranar da aka fara azumi in ba ranar juma'a ba ne kuma kila ba za fara ranar juma'a ba zai iya ko laraba ne ko alhamis ko na mai kama da haka so za mu fara tafsir a ranar kuma a watan azumi gaba ɗaya duk kun asabar da lahadi za mu rinka karatun littafin na tarbiyya ne litinin talata laraba alhamis tafsiri asabar da lahari karatun littafin mu na tarbiyya insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki muke roko ya sa mu zara mazana mara masu imani mudan Allah muna tawassuli ga imanin mu da ayyukan mu kyawawa Allah madaukakin sarki ka ji kan waɗanda suka riga mu Allah ka gafarta musu iyaye da yayi da abokai Allah maɗaukakin sarki da kai rayuwar rayuwarsu Allah ka ji su Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka makwancinsu Allah ka fada da makwancinsu Allah ka saka musu da abin da suka yafi abin da suka yi kyau kurakurai da suka yi Allah ka yafe musu Allah ka azurta su da gida da yafi gidan da suka bari Allah madaukakin sarki ka yafe musu ka sanya su cikin aljannatin firdausi ka sa kaburburan su ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka sa kaburburan su ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka sa suna jin cewa can din yafi musu nan Allah ka sa suna jin cewa can ɗin ya fi musu nan. mu ma Allah ka mana haka in ka karfi rayuwarmu